Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa baraka. In uwana mata da maza, ma'abotan kallon shafi na, barkan ku da sake kasancewa da ni a cikin wani bidiyo na na gaba. ‘Yan uwana maza, a yau na samu wasu complain da yawa a Instagram page na wani ya biyu kusan mutum uku kenan suke ce min su sun sabon aure. matansu 'yan mata na da sababbi ba su riga sun saba da jima'i ba Ko idan suka je Suka ne suna ƙin ba su haɗin kai suna nuna masa kamar su ba su son a sadu ko kuma suna ƙosawa su kuma matsalar suna da buƙata matuƙa yana da kyau a matsayinmu na mata ya zamana muna da wata gidauniya ko kuma in ce wani sassa ko kuma in ce wata ya zan faɗa ne mutane su gane wata makaranta haka inda za a dinga faɗakar da 'yan mata yayin saduwa da miji a ki na mace a matsayinka na namiji kowa ya san menene ake a gidan aure idan aka ce an ɗaura miki aure ba za ki je inda dai mijin ya ce baby da shi karanta min fatiha mu koma mu kwanta ne ba kuma zai ce ya labari ba ne ki zauna ko ki ta bashi labari kuna dariya kowa ya san ƙa'idar cikin zaman aure akwai saduwa tsakanin mata da miji hakan shi yake kawo nishaɗi da nisa ɗari wasu sukan ce na fi raja'a akan saduwa saduwa hala cikin aure saduwa ne kawai cikin aure ba saduwa ba ne amma saduwa yana ɗaya daga cikin abin da yake saka muhimmiyar rawa wurin ganin aure ya inganta da yawan yawan 'yan matanmu na nan arewa ko kuma in ce mafi yawan 'yan matanmu na yanzu mafi yawa za ka ga wasu suna batsa suna maganganu to iyakar shi baki ne kawai amma hakikanin sanin ya ɗafe ɗawainiya da miji a cikin ɗaki ba su sani ba da kawai ba abin da sani sai dai kawai ta shafa mai fari ta sa riga ya matse ta abin da ta iya ne amma ba ta san hakikanin ga irin abin da namiji yake so ga irin abin da namiji yake bukata ba ga abin da in na mijina zai samu gamsuwa da rin ɗari bisa ɗari ga abin da in mai ba zai samu gamsuwa ba to da yawa yawa ɗan mata ya kamata mu san wa'innan abubuwa kafin su kai ga shiga ɗakin miji ki san da sani shi na miji a kodayaushe mabuƙaci ne ko da ke kin kasance budurwa ko da kina jin zafi yayin saduwa ki daure yau da gobe yau da gobe dole wannan zafin zai kawo a tsakaninku domin tabbas ran da zaki fara da rana zaki ma iya kai sati kina jin zafin safiya amma in har kika jure wannan zafin na dan lokaci ne ki tabbatar da farin ciki ki shine farin cikin mijinki duk abin da kika tabbatar yana so in har kai kina jin zafin shi ki dai dinga nuna mai ta cikin dabara da siga a matsayin ki na mace ki dinga tabbatar mai da ya kamata ya dinga jin tausayin ki ya dinga ɗaga miki kafa kai kuma namiji ba wai idan ka samu budurwa ke ka je ka samu tsimi ka harhaƙa ka zo ka sami irin mutane ka ta murmusa ba ta saba ba ya kamata kai ma namiji ka dinga tun ma mace in eh, har ka fahimci ba ta saba da jima'i ba ka fahimci sabuwa ce ka lallaɓa ta domin har ku zo ki daidai yau da gobe yau da gobe kila kan za a zo ka samu a daidaita a zamana ana jin daɗi gaba baki ɗaya amma ku ɗin mata masu guje ma mazajen ku yanda ran da kai ku ɗaki bayan kwanaki da ku dinga ku kuna jin zafi menene menene haƙuri ake yi kowa da haka ya saba yau da gobe kuma sai Allah sai kin jajirce sai kin mai da farin cikin mijinki shine farin cikin ki a kodo lokaci in har ya bayyana miki yana son abu to ki fifita abin fiye da bukatar shi fiye da yadda ya bayyana miki yana son wannan abu ki jajirce wurin ganin kin sa shi farin ciki domin shi namiji a koda shi yana son nishaɗi yana son farin ciki ko da baya son ki kuka yi aure in har kina kyautata mai yau da gobe an ce zuciya tana son mai kyautata mata duk ta kyautata mai yau da gobe sai Allah dole Allah zai karkatar da zuciyar shi a kwana a tashi sai kaga ga shi ma yana tausaya miki kuma yana riri taki kuma yana jin daɗin zama da ke yan mata masu shirin shiga ɗakin miji kar ku manta ku riƙe tsafta ku riƙe ladabi ku riƙe biyayya ku riƙe daɗaɗen kalamai sannan ku riƙe ingantattun abubuwa ku yi ma mazajen ku kuzarin da za su yi alfahari da ku a gidan mazajen ku shine budurcin ku in har kina budurwa ki lallaba ki rere da wadarcin ki domin ganin mijinki yayi alfahari da ke daga lokacin da ya same ki a cikakkiyar mace to kin fi da daraja kin ƙara daraja kin ƙara kima zai kawo muku da zargi da kokonto da wasu abubuwa da zai haifar muku da matsala a cikin zamantakewar auren ku domin budurci yana yana matuƙar taka muhimmiyar rawa a tsakanin ma'aurata ki tabbatar da kin dandaɓa shi kin kai ma mijinki ya bude shi cikin lallashi da rangwada da cikin riritawa ba ta yin wani katon banza cikin kuɗi ƙalilan ya yi shi bai ma san darajar ki ba kar ki manta idan da ba ki domin shine babban jarin a gidan aurenki ya kamata yan uwana mata ku sani amma wannan aikin na iyayenmu mata ne ya kamata ku sani ku nuna ma ku mata muhimmancin budurci a tattare da su ku nuna musu muhimmancin miji a tattare da su domin miji ba abun wasa bane miji ba abin yadawa bane a kalmar miji ma a ƙasar Hausa shine majibancin lamarin su amma sai aka taƙaita kalmar sai a ce miji miji a ƙa'ida an za a fassara kalmar majibancin lamarin cikin fahimta wanda kuma aka ce majibincin lamuran ki ya kunshi komai da komai shine gatan ki shine komai naki in har ya san me yake yi a koda yaushe zai yi ƙoƙarin ya ya tsara mutuncin ki ya tsare miki dukkan wani abu zai zama na ya ɓata miki rai saboda haka a matsayin ki na mace ki tabbatar da kin samu daraja kin samu martaba kin samu fifiko a cikin gidan auren ki shine ki lallaɓa budurcin ki ki taima mijinki sannan ki iya abubuwan da za su kwantar mai da hankali ki girmama shi ki girmama mahaifiyar shi ki girmama ɗan uwan shi ki girmama bukatun shi na yau da gobe domin aure ba abun wasa ba ne. yan uwana maza masu min complain akan wannan matsalar da kun ji mafitar ku Allah ubangiji ya sa kuma za ku yi aiki da abubuwan da na faɗa wanda kuma bai ji daɗin magana na ba ku yi haƙuri ku yi haƙuri kun miya ina ma abota kallon shafi na masu buƙatar maganin ƙanƙancewar gaba ƙarancin sha'awa sauran rilizin da kuma rashin kuzari ina mata masu buƙatar maganin nono nonon ke ya miƙe tsaya ga kai kar ki manta ina masu fama da bushewar gaba masu son turaren kamshi ɗaki jiki humra turaren gado turaren tsuguno duk kar ki manta ki tuntuɓe su mil harka a cikin lambobin agent agent ina na kuma alfin bidiyoyi ina godiya sosai da sun kuma abota kallon shafi na suna na ya into the night I raise my hand to the fire But it's no use Cause you can't stop it from shining through It's true Baby, let the light shine through If you believe it's true Baby, won't you let the light